العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi na muktasar khalil fil fiqhil maliki wanda fadilatu shaykh al khalil bin ishaq al-jundi rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya ko a yau insha Allah za mu kammala bayani dangane da matsalolin rantse-rantse a musulunci kamar yadda malam ya dauki lokaci yana jero mana matsaloli iri daban-daban na rantsuwa da yadda ake warwarewa wani lokaci abin ya shafi saki wani lokaci ana hadawa da yanci wani lokaci kuma babu maganan saki ko kuma yanta baiwa sai dai a ce maganan kafara ko kuma a ce babu kafara a ciki a yau darasinmu na da 182 za mu taki daga inda malan yake wafi laba aminhu aulahu بالوكيل in kana min ناحيته wafi har ila yau a cikin idan ba ku manta ba waɗannan alkaluma da yake amfani da su tun daga can farko yana gwada mana cewa in an yi rantsuwa a cikin irin wannan yanayi to rantsuwa ya karye ko kuma rantsuwa ta karye dole za a yi kafara saboda haka duk mutumin da ya ce la ba amilhu wallahi ba zai saya da gare shi ba aulahu ko wallahi ba zai sayar masa ba to kuma sai aka samu aka bil wakil sai ya saya a wajen wakilinsa ko kuma ya sayar ma wakilinsa ya ce in kana min tihi idan ya kasance daga ɓangaren mutumin da ya rantsuwa a kansa cewa wallahi ba zai saya da gare shi ba ko kuma ba zai sayar masa ba to idan an samu wannan rantsuwa ta karye kun gani saboda me saboda babu bambanci tsakanin mutum da wakilinsa idan kai ne kai ne wakilinka ne ma kai ne tun da daman wakilinka ba zai yi action ko kuma ya yi acting ba sai idan ka yi masa umarni wannan ita ce ka'ida zai yi wahala ya yi abubuwa da yawa ka ce ba haka ba ne ba za a rasa kurakurai ba ana iya samun kurakurai kamar yadda yake tsakaninka da zakaran kanka ko da haƙwaranka da harshenka tsakaninka da matanka ko da 'ya'yanka wani lokaci yana iya samun kurakurai ko tsakaninka da abokan zamanka ko ba ka ba to haka ma wakili don ba za a ce 100% wato baya kuskure ba amma dai in kana tare da mutum kama yadda shi wakili to kusan dukkan abin da ya yi in aka ce maka wane ne za ka ce to ai wane tamkar ni ne to a irin wannan yanayi bisa ga al'ada duk mutumin da ya rantsuwa cewa wallahi ba zan saya daga wane ba sai ya saya daga wajen wakilinsa to ya karya rantsuwa ko wallahi ba zan sayar ma wane ba sai ya sayar ma wakilinsa to ya karya rantsuwa idan wakilin na ya kasance ta bangarensa ne amma in kirkira masa aka yi to kaga wannan babu babu tabbaci eh. shi yasa a can baya ma ya ambata mana in kana min nahiyatihi in kana min nahiyatihi shi ya assigning dinsa wanda bai yi assigning dinsa ba ba masa aka yi to kun ga wannan za a iya cewa rantsuwa ba ta karye ba tunda idan ya zo sai ya zartar da abin bai zartar ba shi kenan wa in qala hina albay ko kuwa a lokacin kinikin yace ana halaktu ni fa na yi ruwa? wani fa ba zan sayar maka ba faƙala huwa li sai shi wakilin ya ce naka ne kun ga ya gane kenan eh, sai dai ni kuma nan yana da ina da comment ina da observation akwai lahaza ya ce wallahi ba zan sayar ma wani ba sai wakilinsa ya zo da wakilin ya zo sai ka ce masa ai ni fa ina ganin kai din nan wakilin wane ne ni kuma na yi rantsuwa wane nan ba zan sayar masa ba sai ce karka damu ba nasa ba ne nawa ne ina fata an gane to amma kuma daga baya sai aka fahimci cewa ya saya ne ma wanda aka yi rantsuwan ba za a sayar masa ba da fatan alkalai suna saurarawa da kyau don ka fahimci abu shi ne za ka fahimci yadda za ka fita ya ce daga baya sai aka gane cewa ya saya ne wa shi wannan mutumi tun masaha annahu ifta'alahu sa'annan sai ya tabbata cewa ya saya ne wa ubangidansa to wanda ya rantsuwa cin nan ya karya rantsuwansa rantsuwansa ta karye wa lazima al-qubayr kuma ciniki ya lazimta ya tabbata to kaga my observation shine tun da har ya ce na yi rantsuwa ba zan sayar ma wani ba sai ya ce na wani sai ce babu damuwa sai ya sayar masa daga baya sai aka gane a shi shi wakilin nan karya ya yi saboda ya saya ma wancan ne automatically ba yadda za ya ce na karya rantsuwa warai da gaske saboda inda ya ce na wani ne da ba zan sayar masa ba to wannan yana daga cikin abin da irin alkaluman da ya kamata alkalai su ringa dubawa su kuma lauyoyi ta nan suke dubawa su ga ta ina za su fita domin su warware su samu kasansu na yarjejeniyar da aka yi eh, za su saurari abin da kyau lokacin da kake musu bayani za su gane akwai mafita waje kaza akwai wajen zillewa waje kaza akwai wajen da za a yi yaudara waje kaza shi kenan saboda haka duk ire-iren waɗannan abubuwan da ake yi inda har za a goyi bayan gaskiya to abu ne mai sauki ba sai an zaya ma ana wani kone-kone ko ana kame-kame ba amma idan ba za a goyi bayan gaskiya ba akwai matsala tun da dayan ƙur'ani mutum zai kare kansa domin ya yi cuta ana samun haka Yasa sa ni ban taba goyon bayan irin masu sai da maganin nan ko kuma wani zai zo kawai yana neman ya muku ya sayar muku da magani sai ya zo masallaci sai ya muku wa'azi na kamar minti goma sha biyar a karshe sai ya ce akwai wani itace da kakansa ya bashi makaryaci kawai ya riga ya ja muku ayoyi ya yi shimfida in yace kakansa ya bashi abin nan dama ya riga ya shimfida ku ya hau kanku da wa'azi da ayoyi wai kakansa ya bashi wani lakani zai ce wannan lakani ya ce zai ce taudun ma muna masallaci ne zan muku sauki kun san ba a ciniki a masallaci da eh, ba a ciniki a masallaci masu wayo kenan inda a waje ne wannan magani dubu ɗaya ne amma ni zan muku sauki tun da yanzu yana cikin masallaci ne zan ba da minti talatin duk wanda ya saya cikin minti talatin ɗari biyar zan sayar masa suke nan sai ku ta miƙa kudaden wani ma ya manta an ba shi kudin cefane ne wurin kudin ya karba wajen matarsa sai ya mika ya kuma inda za ka bincika sai ka samu ba mamaki tun maganin maciwaciwa ne bai wuce naira ɗari ba yau saboda haka in za ka sai da maganinka ka je haraba ka tsaya ka sai da maganinka ba wanda ya hana ka kamar yadda masu mangoro da masu dabino suke zuwa haraba su zo su zaya kenan kai ma sai ka zo ka a haraba ka sai da maganin ba wanda ya hana ka wasu malamai ma suna ganin dalilin da ya sa ake faɗaɗa haraba kenan saboda masu saye da sayarwa kada su yi a cikin masallaci amma cikin haraba suna iya zayawa. kama sai ka zo ka ja aya wa mutane ka ja hadisi wa mutane ko masu maganin musulunci da suke fala ko masu maganin musulunci kowane abu ne daga cikin magungunansu wanda Kur'ani ya ambata ko hadisi ya ambata magani fa dace ne magani dace ne Kur'ani ya tabbatar da cewa zuma magani ne amma in ka bincika sai ka samu wani lokaci mutane kamar 95% ne yake musu magani wani ma zai ta sha sai dai masa maganin wani abu abinda ya sha saboda shi ba zai masa maganinsa ba 95% saboda haka sai a samu only 5% ko kashi biyar waɗanda su idan suka sha maga idan suka sha zuman ma amai za su yi kaga su bai musu amfani ba kenan to saboda haka a rinka yin taka zanzan kuma a rinka lura da yadda abubuwa suke kullum dai fatan mu Allah ta'ala ya taimake mu wajen gudanar da abubuwa domin Allah ba tare da ciwa-ciwa ko kuma ha'inci ba na to da fatan an fahimci waɗannan sadarori fila ba a cikin rantsuwan da ya yi ba zai saya da gare shi ba aulahu ko kuma ba zai sayar masa ba wakili sai aka yi amfani da wakili ya saya ko ya sayar masa in kana min nahiyatihi idan ya kasance ta bangaren wanda aka yi rantsuwa a kansa ne wa in kala hinal bai? ko da kuwa ya ce masa a lokacin ciniki ana halaftu ni fa na rantse ba zan sayar ba ko ba zan saya da gare ki ba yace babu damuwa wannan nawa ne to fa huwa fa qala huwa li sai yace masa nawa ne thumma saha annahu ibta'ala sannan daga baya sai ya inganta cewa ya saya masa ne hanisa wanda ya rantse cewa ba zai sayar ba mawane ba sai wakilin sai ya saya da gare ki duk da kasancewa ya bayyana masa to ya karya ranzuwa shine muke ce akwai observation a wajen abinda mu muke fahimta bai karya ranzuwa ba tunda har yayi tambaya ko yayi karin bayani walazim lazim albay amma ciniki ya tabbata ba yadda za ya warware ciniki a ce ciniki bai ba ya lazimta kun san tsari za mu samu a babin ciniki idan aka zo aka ce ga abu kaza nan ana so za a saya da gare ka sai ka ce eh, wannan abu ya eh, to kudinsa kaza ne aka ɗan yi muhawara da kai ya zo Allah ka rage mana ka sayar mana kaza ka ce a, ah, kaza ne aka ce kaza ne ya ce to shi kenan, na sayar maka ni kuma na saya ko da ba dauki kudi aka bayar ba ciniki ya tabbata saboda haka kaga kuskure ne wani ya zo shi kuma ya ce ga kudi ka karba nan take don wancan ya zo da kudinsa ya za a yi kenan a tsarin aka je kotun musulunci za a je bincike na farkon nan da kuka yi ciniki da shi bai ba da kudi ba shi yake da haƙƙi in kana son ka warware tun da wuri sai ka ce to kawo kudi sai ce a barin je in dauko sai ka ce to na baka mintoci kaza idan ka wuce waɗannan mintoci to komai yana iya faruwa to kaga ka riga ka gidda masa amma an kai shiru to ba kuna tafiya ne bisa yarjejeniyan farko ba warware ta ba ina fata an gani duk da kasancewa ko wata dabaran da wani lokaci yake a wajen ciniki ana cikin ciniki ana cikin ciniki mutum yana so ya saya amma saboda yana son a rage masa sai ya dan yi barazanan nan sai ya dan kauce sai ya tafi wani waje haka ya ce bari ya je ya dan yi shawagi ya zagayo sai ya zagayo zai ce da Allah mai komo abu ka nan zai ce ai wani ya sai ya ce subhanallahi ai na je nan nan to in zaka tafi zai ka ce kana dawowa ka ce fa ban sake ba ina dawowa kaga zaka yi wayo kenan ko mabiya yawa waɗansu za su zaga ne su je su tambaya a wani waje nawa ne kudin abin in ya tambaya waje ɗaya biyu uku to sai ya dawo na ko ba ka bane idan ya samu sauki a can ma ba zai sake dawowa ba to da ya dawo sai ya samu an sai to kaga ba zai zo ya ce yana kan yarjejeniyan farko ba duk da kasancewa idan kuna cinikin ba ka ce ka fasa ba ne to kuna kan cinikin farko domin saboda mai za ku iya yin ciniki da mutum kuna cikin ciniki sai ku kama wani taɗi daban kana son ka dan samu natsuwa ko kuma hankali ya ɗan kwanta ko zai sassauta maka daga baya sai ka ce to mutumin wannan abin ya dai sai a dawo kan abin an gane ko to shi yasa wani lokaci kamar yadda muka yi ta karantawa a babin rantsuwa ana duba al'adun mutane wato yanayin yadda suke gudanar da al'amuransu yau da gobe sannan kuma akwai niyya na mutum wannan kuma mafiya yawa tsakaninsa da ubangijinsa ne idan ba abu ya je kotu ba to kaga ba za a iya gane menene yake cikin zuciyarsa ta hanyar rantsuwa ba da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan na'am wa ajza'a nan kuma za mu shiga wata matsala ce daban shine mala yace wa ajza'a yace yayi ta'khirul warisi jinkirin mai gado fi cikin abinda aka yi rantsuwa illa an to ni sai aka ce sai dai in ka mun jinkiri lafi da darin ba wai wajen shiga gida ba wannan magana kenan magana ta biyu wa ta'khiru wasiyyin wato yayi jinkirin wato abinda aka yi wasiti ko wanda aka yi masa wasiya bin nazari saboda za a yi nazari kuma bayan an yi rantsuwa ba a zartar da abin ba wala daina babu baki a ciki na uku wata akhiru garimin ko jinkirin wato wanda ake bi baki in a hafa idan rikici ya kewaye dukiyansa wa abra'a kuma ya kubutar da rantsuwansa wa fi birrihi wannan kuma wata magana ce daban to kun ga wadannan abubuwa guda uku ya kawo su a takaice kwarai da gaske na farko wa ajza a takhirul warisi fi illa an tu'akhirani mutum ne ya zo ya rantsuwa yace wallahi lalle zan biya maka wannan bashi akwai wata matsalan da ba mu cika kawowa ba wani lokaci sukan hada da maganan saki ko yan tabaiwa to mu gane wannan din ma tukuna kafin mu shiga wancan shi yasa ban cika halawa ba saboda mutum ya je asalin mu dawwana zai gama ganganun da aka yi ta yi da yawa wani lokaci mala yakan dauko izartili wani lokaci kuma yakan dauko abinda masu sharhi ne suka faɗa ba matanin dawwana ba wani ne ya zo ya samu ana rikici yana wani abun nan sai ya ce wallahi ko billahi allazi la ilaha illa huwa zan biya maka wannan kudin karka damu ana cikin haka sai shi wanda ya rantsuwar sa ya rasu kuma ga ajali nan ya zo zan biya maka wallahi zan biya maka zuwa lokaci kaza gab da lokacin sa ya rasu ga lokaci ya zo ya za a yi Abin da ya rantsuwa ya ce zai ɗauka ya bayar yanzu ya riga ya rasu dukiyar ta zama tawa ta magada su kuma masu gado sai suka yi jinkiri ke hal lokaci ya yi ya kubuta abin nan lokaci ya yi mako zai wuce a hali ba su bada wannan abin ba to shi ne ma yace wa aji za a yayi wannan ba za a ce akwai karewar rantsuwa ba to sai dai mushilan wannan shi yasa zai kawo mana wata matsala ma bayan wannan zai ce wa tushkila ai rikita magana wato maganan a rikice yake sai ka tsaya ka dauki yanzu mutumin da ya ce wallahi zan biya zuwa lokaci kaza sai ya rasu sai lokacin ya yi ba biya ba tsoron zuwa ta karewa zai fara waliyansa <laughs> eh eh so ina fata an gane ai tun da ya riga ya rasu kinke na yanzu an riga an gama nasa yanzu na waɗansu ne to amma ba wannan matsalan nake so mu gane ba shi wanda za a warware masa abin da yake cikin rikici shine duk da kasancewa babin rantsuwa ne sai ce to wa aji za a wari su fi illa an ne sai dai da yace wallahi zan biya zuwa lokaci kaza sai idan ka mun jinkiri sosai ya rasu to wannan Allah ya riga ya shigo ciki gaba daya yi jinkiri idan magada ba su bayar ba kun ga akwai jinkirin Allah subhanahu wataala lafi dukuli dare ba wai cikin maganar shiga gida ba yace wallahi yace wallahi ba zai shiga gidan nan zuwa wani lokaci kaza gidan wani to tunda ya gidan wani ne ba zai shiga ba to sai wanin Allah ya masa rasuwa da wanin Allah ya masa rasuwa sai wani ya mallaki gidan idan wani ya mallaki gidan shi kenan babu matsala amma in yana cikin abin nan ɗin gado wasu malamai suka ce tunda ba a raba gado ba har yanzu yana mallakan wannan mutumi ba za a shiga gidan ba wa takhiru wasiyyin bin naqri wala daina da kuma jinkirin wanda aka yi masa wasiyya ko abin da aka yi wasicci a kansa wanda yake bin nazari saboda za a yi nazari mutum ne ya yi rantsuwa kuma sai ya yi wasiti ciye ce a ba da marayu abu kaza zuwa lokaci kaza ko ya yi zuwa zai ba da marayu abu kaza zuwa lokaci kaza sai Allah ya karbi ransa to da Allah ya karbi ransa sai masu gado sai suka zo da suka tattara suka ga bayanan sai suka ajiye saboda waɗansu abubuwa ba su zartar da abinda ya yi rantsuwa zuwa lokaci kaza ba saboda mai bin nazari saboda nazari wannan ba su yi laifi ba babu laifi wala daina amma in babu bashi saboda inda baki ana saurin biyan bashi ana saurin biyan bashi iya sa ma za ga wani lokacin bacin rai yayi yawa za ga an yi razuwa a cikin wajen biyan baki cewa wallahi lokaci za zan biya maka ko don saboda wanda yake bin ka baki yayin hin kyale ka kai walwala ko kuma saboda ranka ya ɓaci ka yi rantsuwa za ka yi iyaka kokari ka biya bakin nan zuwa lokaci kaza kaga ɓangarorin inda rantsu suka shigo kenan don akwai baki a ka'ida ma duk mutumin da ya mutu kafin a raba gadonsa a biya bakinsa tun kafin a raba gadonsa ya za karku zai kuna ta bata lokaci ga mutane suna ta bin baki wanda kuma an tabbatar da waɗannan basu suka a yi ta sakaci ba daidai ba ne kamata ya a warware bakin bayan an warware bakin sai kuma a fuskanci ainihin abin da ya shafi wasiya sannan kuma a zo a yi maganan rabon gado wata akiru gari min in a hafa haka ma jinkirin wanda yake ake binsa baki idan rikici ya kewaye dukiyansa yana fala mana waɗansu kalmomi daga gare su ne za mu gane abin da ke nufi in a hafa mutumin da ya rasu da aka zo koma bai rasu ba yana da rai wani ya kai kara wani ya kai kara da aka zo sai aka tattara ki garin lissafi sai aka samu bakin da ake bin sa yafi karfin abin da ya mallaka to wannan ba za a iya yin wani abu ba ko da kuwa akwai ranzuwa ciki ba zai yi wa abin da gaggawa ba ko an yanke lokaci dole a hakura saboda duk mutumin da baki ya mamaye dukiyansa to wannan kifa hukuncinsa daban ne akwai abin da za a iya biya duka akwai abin da ba za a iya biya duka ba a ce mutane su bi baki ko kuma ba su hakuri a ba su wani bangare sauran kuma suka je lahira a sa yi tattalin to saboda haka bala daina in babu baki a cikin akwai baki wata eh, wa gari min in ahafa wa abra'a ko kuma da aka yi rantsuwan yace billahi allazi la ilaha illa huwa zan biya maka bakin nan zuwa lokaci kaza sai Allah ya karbi ransa da Allah ya karbi ransa da aka zo aka yi bincike sai aka samu rikicin da yake kansa shi karan kansa ma tukuna kamata ya fara warware su kafin rantsuwan da ya dauka zai warware ba su sukan walansu to shi ke shi wanda aka yi rantsuwa kansa sai ya ce to tunda ni na ga akwai gumu cikin wannan abu to ni barin warware shine wa abra'a eh, ya barantar da kansa da shi kenan magana ta kare ko kuma billahi allazi la ilaha illa huwa zuwa karshen wata zan biya ka baki sai zai samu wani yace kaga wannan mutumi na ne saboda haka zai taimake ni zan biya ka kai ma sai ka sa baki ka ce eh babu damuwa babu damuwa to sai Allah ya maka rasuwa tunda kai ne yake ganin mai halin to da Allah ya maka rasuwa tunda kowa ya riga ya sani yana tsammanin za a dauko wani abu a baki je ya biya baki da aka zo garin bincike sai aka samu kai ma rikici ya cinye ka ko zan ana samun irin waɗannan akwai wani wanda ke ba abin da ya dame shi kawai zai ringa tafka wato zai ringa diba rigingimo a kansa ba abin da ya dame shi ko da yake gaskiya duk wanda ya ɗauki wannan salo ɗin na akwai gyara a ciki akwai gyara a ciki ba yadda za a yi duk kowane abu ka rinka yayi mowa mutanen da da yake so suna da imani mai karfi da tawakkali su za su yaka sai ga cikin kankanin lokaci an warware amma kai a yanzu wallahi ko yan uwa kake da sun ɗauki rikici mai yawa in baka yi sa'a ba haka za a bar yayanka da wannan rikici ba mai taimakawa wajen warwarewa babu to don haka kai kana jiran za a zo a taimake ka domin ka kubuta da wannan rantsuwar sai ka ga wato babu kofa rikici ya cinye ma ubangidan naka ko dukiyan ubangidanka kawai sai ka je ka nemo sai ka zo kawo da ba shi kenan ba eh, ka kubutar da kanka wa abra'a wa fi birrihi cikin wajen biyayyansa wannan wata matsala ce fi la'ata'annaha mutum ne suna tare da iyalinsa ko kuma baiwarsa sai ce lalle sai ya sadu da ita wafi a ha'idat saboda haka da ya zo sai tana cikin jini ba yadda ya yayya zo sai ya sadu da ita tana cikin jini din ya warware ranzuwan ko ya karya ranzuwa shi sa ya ce wafi biyar rai akwai magana kenan ya warware ko ya karya ko kuma akwai rikici a kansa warai da gaskiya akwai rikici a kansa saboda ba yadda za a yi mace tana cikin jinin al'ada mutum ya sadu da ita kamar yadda Allah ta'ala ya ambata fa nisa a filma haidi wala hunna hatta ya har fa fa'a tatahharna fa'tuhunna min haisu amarakum Allah abinda Allah ya ce kenan shi kuma gashi yayin ranzuwa ta ce kafin gari ya waye sai haila ta zo mata anyway ki ya jefa kansa cikin rikici yasa kaga sai kai taka banza wa fi la ta'kulannaha haka kawai rikici sai halaki da matarsa sai ce wallahi sai ta ci yankin wannan naman ko wani abinci ko wani abu fa qatafat hirratun ana cikin haka kawai sai ga kule ta zo kawai sai ta wafce abin kawai ta cinye <laughs> eh masail fikihiyya kenan saboda haka fa shaqqa jawfaha wa ukailan sai aka yanka aka yanka cikinta aka cire abin kafin ya lalace aka ce shi ranzuwa ta warware ko bata warware ba au ba da fasadiha ko kuma bayan an yi jinkiri an bar abin ya ɗauki lokaci ya lalace sannan sai aka ce kaulani akwai zantuka guda biyu wasu na ganin mutumin da ya ce zai sadu da iyalinsa a cikin daren nan sai jinin al'ada ya zo mata ya sadu da ita da jinin al'adar rantsuwansa ta warware sai da ya yi haramun wasu kuma suna ganin tun da haramun ne rantsuwansa ba ta warware ba kunga ya jefa kansa cikin rikici haka ma wani yanki na abinci ya ce wallahi sai kinci suna cikin wannan rigima kawai sai kule ta zo ta yi gob ta kwace abin sai aka barka kulen a cikin kulen sai aka fitar da wannan abincin wannan ya kawo mana misali da kule ne ko da wani abu daban saboda ku fitar da rantsuwan shi kenan ta ci wannan abin to problem shi ne lokacin da ake magana abin yadda yake ba haka aka cinye shi ba saboda sai da ya shiga wani waje ya fita yana iya yiwuwa ma ya lalace shi ne kawo mana ko abin ya lalace to waɗansu sun ce an warware rantsuwan ba su ka ce ba warware rantsuwan ba illa an ta tawana sai dai idan ta yi ɗanyi jinkiri lokacin da aka yi kamata a ce mutum ya yi abu bai yi ba aka samu jinkiri ko ita ta yi jinkiri har wani abu ya zo ya faru to koda daga bayan zuwa warware kaga bai yi ba kenan wafiha a cikin littafin mudawwana alhainsu bai ahadihima an ce mutum ya karya rantsuwa idan ya aikata ɗaya daga cikinsu cikin mai fi la ka sautu ha wa niyyatuhu aljam rantsuwa ya ce waɗansu tufafi ne guda biyu na rikici a kansu sai ya ce wai wallahi ba zai tufatar da matansa da waɗannan tufafi guda biyu ba shi dai yana nufin duka a haɗe kamar misalin a ce da wannan da wannan yana nufin a haɗe ne a cikin zuciyarsu sai ce wallahi ba zan yi ba zuwan lokaci mata masu kayan gwanjo eh, irin matan nan masu wanda kawai zai ga mata suna ta tara zumo mokara suna ta tara zumo mokara saboda duk abin da aka shigo da ke aka yi musu sa sun sai su ga ya ba su sha'awa ya za su saya to an zo da wannan an zo da wannan aka gwaggwada ta ce tana son wannan ka ce babu damuwa sai ta ce tana son wancan ma a haka ce wallahi ba zan saya ba duka ba zan saya ba alhali kai kana nufin ka hada mata duka za ka iya sayan daya amma baka fayyace ba ya ce to gaskiya in ka sayi wannan randuwanka ka karya in wancan ma ka saya randuwanka ka karya ko da ko daban-daban ne wani ya tuho aljamu to amma kaga mu abinda mu muke fahimta shi yasa wasu shikila wato ayi rikita lissafi a ah, ko kuma shi ma ya rikita kace wallahi duka ba zan saya ba kai kana nufin ka hada mata duka ne ba za ka yi ba sai kaga abu ne a zahirin ka sai guda daya yayin ka hada duka ne ka saya mata duka shine ka karya ranzuwa to abinda dai zamu ce a karshe shine idan har abu ya kasance wajen ba da fatawa ne ko kuma wajen ainihin yin hukunci ne a kotu to yana da kyau a yi takazanzan abi a hankali a lura da niyyar mutum wanda shi za a tambaye shi ya yi bayani in ba a yadda ba ya kawo shaida ko ya kafa ainihin ya dada karewa da ranzuwa ko kuma a dubi al'adar mutane ko kuma a dubi yanayin abin yaya yanayin abin yake duya ambata mana can baya kafin a ce za a ce mutum ya yi kafara ko ya karya rantsuwa ko bai karya ba abin da muka fada daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh